yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a majalisi na uku cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau uku ga watan ramadan hijira ta shida kuma uku ga watan maris miladiya ta 2025 a za mu tashi aya ta ƙalu na ya alamu inna lamur salon aya ta 16 amma kamar yadda muka ce yadda tsarin majalisin yake za mu rinka farawa da amsa tambayoyi da iznillah ga tambayoyi guda biyu da aka turo wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malin lafiya ya ji kan hajiya amin ya ce tambaya ta a nan ita ce ina harkar sai da mashina kastama na zai iya zuwa guri na sayan mashin shin ni ya duba a ta ɓangare na babu irin wanda yake so shin ya halatta in karɓi farashi a gurin abokin kasuwanci na na sayar masa in samu riba Allah ya kai malam gida lafiya idan ayyananne ne bai halatta ba saboda in ayyananne ne ya zamanto bai umalai inda ka sayar da abin da yake ba a hannunka ba amma idan cewa abu ne wanda yake bisifa kuma za ka ɗauki lokaci da za ka kawo masa to ya halatta a bisa cinikin salam amma in a lokacin ne ka je ka kawo masa ya zamanto al-salamul hal salam wanda ake bayar da shi a wannan lokaci bai halarta ba ko da ba muayyani bane ko da ba muayyani bane amma idan abu ne wanda yake zaka ce to wani irin mashin kake so ga mun sifofin ga mun sifofin to sai ka ce zan ka zo gobe a nawa ne ciniki ku ciniki ka karɓi kuɗi tun a lokacin amma ka ce gobe ka zo ka ɗauka to wannan ya halarta idan ka bada da ajali amma idan ba ajali ba ne ka ce tsaya in je in kawo maka kamar yadda yake a cikin wannan sura to wannan ya zama toci cinikin bai ma ka inda sai dai in za ka ce kai ka wajen inda ake sayarwa in ya so idan aka sayar shi wanda yake sayarwa ka iya cewa na na yi wahalar kawo maka kasama ka bani lada wannan babu laifi amma ka ce kai ne za ka je kai ciniki ka zabtare sannan ka zo ka tsora ka ribar ka bashi bayan a lokacin a lokacin a nan wajen yake wannan ya zama to cinikin wato bai ulga'ibi alastifa bai usalamil hal salam wanda ake bayar da shi a lokacin wannan ma ya zama zamanto kenan ba muayyani ne wanda za ka ce to ga mashin din ga mashin din amma in muayyani ne ya zo ya ce maka ga wannan mashin ina so kai kuma a lokacin wannan mashin din ba na ka ka ce to babu shi a yanzu amma zan je in kawo maka to kaga ka zama to kan cewar ka yi cinikin abu wanda yake a na idan ka ce babu shi a yanzu amma zan je in kawo maka to wannan yi cinikin salam wanda yake ba tare da ajali ba shi wato ka'idar cinikin salam dole ya zamanto akwai ajali kamar yadda yake kaulin mafiya yawan malamai sabanin ash-shafi'iyya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man aslama fi shay'in falyuflip fi shay'in ah, fi waznin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda ya cinikin salami to yayi a cikin awo sananne zuwa ga ajali sananne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya sharadin yin cinikin salam da ajali to kaga ka shi wannan yayin da yace tsaya in je in kawo maka kaga ya nuna salamul hal ne ba da ajali ba wannan bai halarta ba ya zama to bai umalai sa inda kuma wannan surar ita ce yazo a hadisin hakim ibn hizam dan ya hakim ibn hizam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai zo waje na ya rasulullah yana son abu ba ni da shi sai in ce bari in je in siyo maka a kasuwa bari in je in kawo maka sai in je wajen wani wanda yake cikin mutane na a kasuwa in karbo in zo in kawo maka annab sallallahu alaihi wasallam yace la tabi' ma laysa indak kada ka sayar da abin da baya wajen ka eh, wannan shine ka'ida amma idan a tsarin cinikin salam ne ka ce masa wani irin mashin kake so gashi ga sifarsa ga sifarsa to ka je ni kuma zan sai zan kawo maka mashin kawo kuɗin mashin ɗin da zan kawo maka shi gobe ka zo ka karɓa in ka karɓi kuɗi ka je ka same shi a inda kake tsammani ka karɓi miliyan ɗaya ka je ka same shi a dubu tara da hamsin ka dubu wannan halal ɗinka ne ka karɓi miliyan ɗaya ka je ka same shi miliyan ɗaya da dubu dole ka cika dubu hamsin daga kun daga aljihunka wannan asarar ka ce domin ka riga ka kulla biyu wannan shi ne alfaraj bid-daman eh na sai tambaya ta biyu ciniki ba shi da shi wai ya ce tsaya in je in kawo maka ko sai ka je ka siyo eh, baka kulla ciniki ba a lokacin in ya tsaya shi kenan in bai tsaya ba yayi tafiyarsa babu komai wannan baka kulla ciniki ba amma a lokacin ka karbi kudin sa kace bari je zan je in siyo maka a wajen wani abokina ko kuma kace ga kudin sa ku kulla ciniki kace tsaya in je in kawo maka kaga kun kulla ciniki ka sayar da abin da baka da shi amma kace tsaya in je in kawo maka in ya ga dama ya tsaya in ya ga dama kare ya tsaya in ka je ka ɗauko sannan za sai ka je ka kawo sannan za a kulle ciniki wannan babu laifi na'am sannan wannan yake abokin mijina ne ɗan shaye-shaye wal iyazu kuma ya kasance shi mijin nawa yana taimaka masa da abinci da sutura wai mahaifiyarsa ta tsane shi ba ta son sa sai daga baya mahaifiyar ta kira mijin nawa ta yi masa bayani kan halayensa marasa kyau wanda ta kai har zaginta yake yi tambaya ta a can ita ce menene halaccin taimakawa ɗan shaye-shaye kuma mai cin mutuncin mahaifiyarta? na gode a sharuwa lafiya eh wanda duk yake mai saban Allah <coughs> za ka iya hmm. taimaka masa idan abin ba zai taimaka masa bane akan saban Allah idan kuma ya zamanto cewar wato wannan abin da kake yi ba zai ɗaure masa gindi akan ci gaba da aikinsa ba ba sai masa nasiha domin wajibin wanda yake saban Allah a ƙaurace masa kuma sadar da taimako ya zuwa gare shi baya daga cikin kauracewarsa amma don cancantar taimako in ya shiga cikin halin larura wannan ya cancanci taimako domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane kowace hanta wato mai zafi ma'ana kowane mai rai akwai sadaka akan abin da ka bashi akwai wanda ya je sadaka ga karuwa aka yi ta magana cewa ya yi sadaka ga taro ya ce alhamdulillah ya yi sadaka ga taro daga baya kamar yadda ya zo a hadisin ya ce la'alla wannan sadaka za ta sanya ta ta kame ta daina karuwanci har ya zuwa ga karshen hadisin da sadaka ga barawo da sauransu saboda haka wanda yake wanda yake sabo wanda yake sabo ba wai haramun ne a ciyar da shi ba ba wai haramun ne a taimaka masa ba sai dai idan a shi wannan taimakon zai zamanto nau'i ne na karkata ya zuwa ga zaluncinsa da rashin hana shi zalunci domin wajibi na farko ga wanda yake saman Allah ka hana shi saban Allah amma ya zamanto kana kyautata masa bayan baka hana shi saban Allah ba to wannan nau'i ne na rukuni ya zuwa ga azzalimin Allah kuma ya ce wala tasanu ila allazina zalamu kada ku karkata ya zuwa ga waɗanda suke azzalimai Eh, akwai haƙƙi a kan musulmi tare da ɗan uwanka musulmi wanda yake saban Allah haƙƙi na farko shine ka hana shi saban Allah amma yayin da ya zamanto ya zo cikin hali na tsanani yana ya shiga cikin halin yi ba shi da abin da zai ci to a lokacin nan babu laifi ka ba shi sai ka yi amfani da wannan bashi din ya zamanto shimfiɗa ce kan kai masa wa'azi ka kira shi zuwa ga ya tuba ya dawo ya zuwa ga barin wannan mummunar ɗabi'a da yake ta shaye-shaye da rashin kyautata ma mahaifiyarsa amma ba wato shi ƙaurace ma mai sabo mataki-mataki ne ba shi ne mataki na farko ba mataki na farko tukuna ƙoƙarin janyo hankalinsa ta hanyar wa'azi da jawo shi a jiki har sai tukuna idan ya bayyana kan cewar wannan wato ba wanda yake zai gyaru ba ne ya riga an umarce shi an hane shi ya ƙi hannuwa to shi ne dole a lokacin nan a ƙaurace mata a keɓance mata kamar yadda tafsiri ya zo na lu'ina labi na kafaro min bani isra'ila a lalitani dawo da wa isa bin maryam zalika bi ma aso wa kanu ya asadun kanu la ya tana hauna an ya zo a hadisin annabi sallallahu wato farkon abin da la'ana ta haukan bani isra'il shine za su ga ɗan uwansu ɗan isra'il yana saɓan allah sai su hana shi ba zai hannu ba amma wannan ba zai hana su ba ya zamanto su je suna ci gaba da zama suna cin abinci tare da shi suna shan abin sha tare da shi to yayin da suka yi haka sai allah ya buga zuciyarsu tashin zuciyarsu da juna suka zamanto suna kiyayya da juna sannan allah ya tsine musu a harshen annabi dawud da harshen annabi isa to wannan kunga shi ne mataki na ƙarshe na ƙaurace ma wanda yake sako to wanda ya kai wannan bayan an yi masa wa'azi kaga sai da tukunar sun yi wa'azi kanu tana hauna an munkari fa'alu ba sa hannuwa daga munkari da suka aikata wato bayan an wato sun yi musu wa'azi amma sun ƙi hannuwa daga saban Allah ɗin da suke aikatawa saboda haka bangare biyu ne na tambayar akwai bangare wanda yake hmm. yana da alaka da wato mu'amala da wanda yake saban Allah wallahu ta'ala a'lam bismillah أعوذ billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون na'am Allah ya ce qalu ma antum illa basharun mithluna sai suka ce ku ba ku ba ba wasu bane face mutane kamar tamkar mu wama anzala arrahmanu min shay kuma Allah arrahmanu bai saukar da wani abu ba in antum illa takdibun ku ba wasu bane face makaryata kamar yadda muka fassara wannan ayar a ranar da ta wuce sun tafi a bisa a bisa tafarkin kafirai na inkarin manzancin manzanni akan cewar dan su mutane ne tamkasu suna ganin wato ba in mutane manzanni ne daga Allah to in wato waɗanda suka zo manzanni ne daga Allah to kar su zamanto mutane Wani ita ce shubahar kafirai kamar yadda muka ambata a karatun jiya to me suka ce musu su waɗannan jakadu waɗannan jakadu na annabi isa da suka ji wannan magana an danganta su ya zuwa ga karya an danganta su ya zuwa ga ƙirƙirar al'amari a danganta shi ya zuwa ga Allah bisa karya to ba su haƙura ba sai suka ce ƙalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun sai suka ce ai ubangijinmu yana sane cewa mu haƙiƙa lallai tabbas manzanni ne zuwa gare ku ‘yan aike ne jakadu ne zuwa gare ku wa ma alaina illal balagul mubin babu abin da yake kanmu illa isarwa mabayyaniya wato ba su haƙura ba da aka danganta su ya zuwa da ƙarya wannan wanda yake nuna mana irin tarbiyyar manzanni kenan tarbiyyar annabi isa tunda almajiran annabi isa ne to waɗanda suke a kan tafarkin manzanni ba sa haƙura kamar ba su da wata wazifa a rayuwarsu sai kira ya zuwa ga Allah don haka don an ƙaryata su wannan ba zai sa su haƙura ba su bar kira sai suka ci gaba sai suka kawo abin da zai ƙarfafa nuna gaskiyarsu suka yi rantsuwa rabbuna ya alamu ubangijinmu yana sani wannan siga ce ta rantsuwa idan mutum kace Allah ya sani abinda na faɗa gaskiya ne ka rantse ko in kace Allah ya sani ba zan sake ba zan sake ciyar da kai abinci ba ka kullar rantsuwa in ka ciyar da shi abinci ka warware sai kai kafara ba sai ka ce na rantse da Allah ba daga cikin sigogin rantsuwa shine ka ce wallahu alamu Allah yana sani ko ka ce rabbuna alamu kamar yanda yake ana saboda haka in aka warware mutum ya cancanci uku ba to kun ga sai suka yi rantsuwa sannan suka ce inna ilaikum mursalun mu suka karfafa wannan da harfin tauki sannan suka zo da jumla ismiya inna ita damirin wato almutakallimun mu ilaikum lamursalun manzanni ne ya zuwa gare ku suka kawo kuma lam wadda take almuwaffi'atu lil qasam mai shimfiɗa yin rantsuwa sun faɗi wannan wannan shine wato a matuƙa wajen tabbatar da abu da ba a faɗin irin wannan sai ga wanda yake ya yi inkari tun da sun yi inkarin gaskiyarsu sun danganta su ya zuwa ga ƙarya a kan cewa su manzanni ne to sai suka zo da rantsuwa da kuma mu'akida abubuwa da suke ƙarfafa abin da suke faɗa wanda yake nuna dagewarsu da tabbatarwarsu kan cewa a kan gaskiya suke shi fa'idar wannan shi ne waɗanda ake kira akwai wanda suke sun taraddudi suke yi akwai wanda suke kuma waɗanda su zuciyarsu ta riga ta kashe ba za su karɓa ba to waɗanda suke taraddudi gaya musu da ƙarfafa cewa wannan abin da suke faɗa gaskiya ne yana daga cikin abin da zai sanya gaskiya ta karɓa a cikin zuciyar mutum kuma shi yasa ake rantsuwa ita rantsuwa tana sanya wanda ka rantse masa ya karbi yarda ya karbi maganarka shi yasa yake a cikin ƙa'idar musulunci ibrarul muqsim wanda ya maka rantsuwa ka karɓi rantsuwarsa ka karɓi rantsuwarsa in so ka kyale shi da Allah to kuma tana da tasiri domin faɗan gaskiya da ƙarfafa ta da rantsuwa tana tasiri a cikin zuciya musamman ga wanda yake taraddudi to sannan suka ce wa ma alaina illa albalagul mubin mu kuma babu wani abu da yake kanmu face isarwa mabayyaniya wato babu wani nauyi a kanmu face mu isar muku bi ma'ana kenan ba ma neman wani lada daga gare ku ba mu da wani nauyi a kanku ba ma neman ku ba mu wani sakamako sannan idan ma ba ku karɓi da'awarmu ba kuka ci gaba da shirka wannan ba a kan mu yake ba ba mu da wani laifi don kun yi shirka ba wai sai mun tsaya mun tabbatar kun bi mu bane wannan baya kanmu to wannan faɗin wannan shi ne zai buɗe ƙofar tunani mai zurfi ga waɗanda ake kira domin za su gane kan cewar waɗanda suke kiransu ba su da wata maslaha ta su ba su da wani amfani da za su samu akan in an amsa kira akan yin kiran da suke yi ba lada za a ba su ba sannan ba su da wata maslaha akan su su musulunta in sun musulunta gare su suka musulun wanda suka musulun da suka karɓi kiran kansu suka yi ma wanda ba su karɓa ba kansu suka yi ma to wannan abin shi ne zai sa mai tunani ya ce kai tun da mutanen nan ba wata maslaha ce tare da su ba ba ma su damu ba ko mu yadda ko kar mu yadda ya kamata mai tunani ta yaya za a yi mutum ana danganta shi zuwa ga karya ana kyararsa ana karya tashi. ana kiransa sunaye ana masa ba amma ya dage bayan ba wani lada zai samu ba kuma bai damu ba ko mu karba ko kar mu karba wannan ya nuna akan wani abu yake to saboda haka wannan uslubi ne da Allah ya bayyana mana domin mu koyi wajen kira ya zuwa ga Allah yayin da kake kira ya zuwa ga Allah lallai ka zamanto ka tsarkake kanka da neman wani amfani daga wannan kiran naka wani amfani na duniya ga kanka ko alfarma ko dukiya ko shugabanci ya to ba wannan ne a gabanka ba amma yayin da ya zamanto akwai gurgudin wannan a gabanka to wannan yana daga cikin abin da zai rushe ka, yana daga cikin abin da zai sa aikin ka ma ba zai samu karbuwa ba wajen Allah to haka nan tarbiyyar manzannin Allah suke haka kuma waɗannan jakadu na annabi Isa suka kasance akan wannan to da suka yi da suka faɗi wannan kun ga dukkan wata hujja an buɗe musu ƙofar da za su yi tunani suka ga cewar ƙaryatawar ba ta amfane su ba bal da maimakon ma da aka ƙaryata su haƙura sai suka sake dagewa suke nuna musu abin da mutane za su tsaya su buɗe ƙwaƙwalansu su yi tunani to kuma dama shugabannin bata koyaushe da suke gudu kenan duk abin da zai sa mutane su yi abin da hausa ke ce makaratun tanusu mutum ya tsaya ya yi zurfin tunani to azzalumai ba sa son wannan ba sa son wannan sai sun kawo kalmomi ko wani abu wanda zai ɗauke zuciyar daga wannan tunanin domin daga wannan tunanin ne zuciya za ta buɗe gaskiya ta bayyana tun dai sakon Allah gaskiya ne to hanyar da yake kaiwa ya cikin zukata shine muke gani a irin tafarkin manzanni da mabiya manzanni domin waɗannan mabiya manzanni ne siddiƙai ne masu gaskata annabawan Allah to da suka yi haka sai sai ya zamanto cewar isarwar da ya zamanto shi ne kadai a gabansu to isarwar kuma ta tabbata domin sun isar da sako ta fuskar da zai zamanto babu wato rikici tsakanin gaskiya da karya sun bayyana shi a bayyane babu wani rikici wannan shi ne wajibin mai kira zuwa ga Allah ya tabbatar cewar ya isar da sako da bayani da bayani kayyatacce wanda ba zai kawo rudu ko rikici a cikin kwakwalwa wanda yake sauraro ba to yayin da suka yi wannan mutanen suka ga haka to sai suka yi intikali ya zuwa ga wata marhalar kuma ta karyatawa qalu inna tatayyarna bikum sai suka ce mu mun yi shi'unci da ku wato mun dangana sharrin da yake zuwa mana ya zuwa gare ku la in tantahu wallahi idan ba ku hannu ba in ba ku dena ba man nakum za mu jefe ku da duwar wasu wala yamassannakum minna azabun ali kuma azaba mai radadi za ta zo muku daga gare mu wato za mu ɗanɗana muku azaba mai radadi to sai aka koma zuwa ga at-tahdid karfi amma kafin a kai tahdid ɗin, sai da tukuna suka zo da abu wanda yake ba shi da wani asasi na dalili shine suka ce mu mun dangana ku ya zuwa ga shi'unci duk wani mummunan abu da yake samun mu wato wai saboda su ne ba tare da cewa ba wai wani abu ne ya zo na mummuna ba gare su tunda ba a faɗi cewar wata uku ba ta sauka gare su a cikin mutanen ba amma duk wani abu wanda yake samun su mara kyau sai su ce daga gare su suke in kyakkyawa ne kuma su ce a'a wannan fa'ida ja'atumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a kamar yadda bani Isra'il kamar yanda mutanen Fir'auna suke in kyakkyawa ya zo musu sai ce eh wannan dama mu muka cancance ta dama ta mu ci al'ada dama irin mu ake yi ma wannan idan mummuna kuma ya same su sai su shi'unci da annabi Musa sai ai kasancewa suna nan shi yasa masifu suke fado mana shi yasa masifu suke fado mana to haka suka yi da waɗannan bayan Allah waɗanda yake sun cancanci ya zamanto su ne sanadiyar saukan alheri domin waɗanda suka zo da tauhidi da bin Allah su ne suka zo ma al'umma da alheri amma su sai suka ce wai su ne sanadiyar zuwan sharri ga al'ummarsu kun ga yadda suke akasa wato mizani na awo waɗanda yake suka zamanto su ne sanadiyar kawo alheri an mayar da su sanadiyar kawo sharri a cikin al'umma a a. an ɗauke shi ne daga abtiyara hmm. abtiyara shine danganta alheri ko sharri da tashin tsuntsaye daga abtayir ne ah, daga abtayir wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi hmm. unuqihi kowane mutum mun lizinta masa wato kaddararsa a a wuyansa to abtayir shine abin da yake zuwa mutum na alkhairi ko sharri to daga cikin canti. na jahiliya magana wanda suke itikadi wanda suke ba tare da wani burhani ba ba tare da wani wata hujja ba shine itikadin cewar tashin tsuntsaye alama ne na zuwan sharri ko alheri idan tsuntsaye suka tashi suka yi dama to wannan ya nuna alheri na nan tafi idan suka tashi suka yi hagu to wannan ya nuna sharri na nan tafi saboda haka idan mutum ma zai yi tafiya sai je ya sami wata bishiya da balbelu suke kanta sai ya ɗauki dutse ya jefe su ko ya yi tafi yadda za su razana su tashi in suka tashi ya ga sun yi kudu sun yi dama to yauwa wannan al'amarin alheri ne sa'ada wato na'am eh, kudu ko arewa ba idan kudu ne to ya zamanto shine a wannan sa'ada ce arziki kenan in suka yi arewa shine hagu to wannan ya zama to sharri to wannan ba shi da wani asasi canfi ne kawai ko kuma idan aka ji a wani tsuntsu ya sauka a wani gida kamar mujiya in aka ji tana kuka to sharri ya zo wannan gidan wanda zai mutu wanda zai mutu ragadu duk wannan ba shi da wani asasi canfi ne kawai to su sai suka koma ya zuwa ga canfi kasan canfi ba za ka iya raddinsa ba sai da imani in ka faɗa mai canfi ba zai yadda da kai ba eh to haka ne amma mu abinda muka sami yayi da kakanni suke kenan kai kakka yadda ni dai na yadda haka za su ce ba abu ne wanda yake na hujja ba su da hujja don ba za su iya gamsar da wani kan cewa wannan al'amarin haka yake ba me ya alaƙar kaddara da tashin tsuntsu ko saukar tsuntsu babu wani alaƙa tsakaninsu to amma sai suka zo da shi bayan sun zo da shi kuma sai suka yi tahdidi suka yi narko suka yi ban tsoro idan ba ku daina ba to za mu jefe ku a dama wannan shine mataki na ƙarshe na kafirai yayin da suke fuskantar manzanni da mabiyan manzanni da da'awarsu sai a amfani da ƙarfi babu sauran hujja hujja ta ƙare in ba ku daina ba za mu jefe ku kuma azaba mai raɗaɗi za ta tabbata a kanku jefewa ta haƙiƙa bi ma'ana wato su kafa su a cikin ƙasa su binne su sana ɗauki duwatsu a yi jifansu har mutuwa ta zo musu ko kuma a jefe su har su gudu bayan sun gudu sun tsorata sai kuma a bi su sannan sai a zo a rinka gana musu azaba har a ɗauki rayukansu to shi to da suka yi wannan sai manzanni suka ce musu ƙalu a ma'akum sai suka ce shi'umcinku shi'umcinku yana tare da ku aikinku shine yake kawo muku shu'umci kafircinku shine sanadiyar zuwan sharri ba mu ba wannan ya isa sharri a gare su wato kenan sun kira su kan su tunani cewa yanzu wanda ya zo yake kiran ya zuwa ga alheri yake kiran ya zuwa ga tauhidi yake kiran ya zuwa ga imani da tsira daga fushin Allah da tsira daga azabar Allah zai zamanto sanadiyar kawo sharri ko ko su da suke kan wato bauta ma wani Allah da keta zumunci da niyya da aikata alfasha su ne suke sanadiyar kawo sharri a cikin al'umma hakika waɗanda suke akan aikin kafirci wanda manzanni suka zo su yaƙe shi su ne suke sanadiyar saukar sharri domin wannan yake tabbatar da hakika cewa saukar sharri ko saukar alkhairi ba shi da alaƙa da wani abu wanda yake mm. hari wani abu wanda yake wajen dan adam yana da alaka da shi kansa ne yace fa'ir suka ce fa'irukum ma'akum shi'ukum yana tare da ku ba abin da zai kawo maka sa'a ko rashin sa'a illa abin da yake da alaka da kai kanka ayyukanka in na alhairi ne alheri zai zo maka in sharri ne sharri zai zo maka amma wani abu ko tafiyar taurari ko fadawar tauraro zuwa wani burji ko ka yi abu a ranar da tauraron ka yake waje kaza ko ranar da aka haife ka tauraron kaza ne don haka ran da tauraron ka kaza yake waje kaza in ma takarar siyasa za ka fito in ka fito sai ka ci babu wannan abu ko kuma in kasuwanci ne za ka kulla sai an samu riba babu wannan fa'irukum ma'akum shi'uncinku wato ku tana tare da ku shi yasa Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kowane mutum mun lizinta masa wato ƙaddararsa a wuyansa daga aikinsa abinda ka aikata shine ke tare da kai idan sharri ne to sharrin daga gare ka yake in alheri ne shi ma daga gare ka yake shi yasa a a Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratun nisa a kulkullun min indi Allah fa mali ha'ula il qawmi la yakaduna yafqahuna ya fa idza ya farkon ayar yake ma ma asabaka min hasanatin fa min al wa in asabakum mana abba ina take ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asab kafin ita ayar kafin ita wa idza ja'ahum amru duk ba ita nake so ba da Allah duk ba ita nake so ba kowa ba duk ba ita nake so ba sai na nemo ta نعم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فإن أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله وإن أصابتهم سيئة قال أه؟ ما أصابك من حسنة فمن, فمن الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة Ya yaqulu hadhihi min indillah idan kyakkyawa ya same shi ce wannan daga Allah yake wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik in mummuna ta same su sai ce daga gare ka ne wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake qul kullun min indillah dukkanin da sharri da kyakkyawar daga wajen Allah ne fa ma li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda duk ya same ka ya kai dan adam na alheri daga Allah yake abinda ya same ka na sharri ya kai dan adam daga gare ka ne kai ne ka aikata amma hasana daga falala ne daga Allah baka cancance ta ba saboda haka kaga su kafirai in kyakkyawa ya zo musu sai su ce eh wannan Allah ne ya ba mu in wani abu ya zo musu na mummuna maimakon su kalli kansu su ce me muka yi ma Allah Allah ya jarabce mu da wannan me muka yi mara kyau muka samu wannan ukuba sai ce a'a saboda shi ne yana cikinmu yana zagin gumaka shi ya sa gumaka suka yi fushi suke kawo mana wannan abu to wannan shine tunanin kafirai shine anan Allah ya ce suka ce ta'irukum ma'akum shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce a can suratun nisa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik daga gare ka ne shine kamar yadda suka ce ta'irukum ma'akum sharrunku daga gare ku yake kai ne sanadiyar kawo makanka sharri idan kana so ka san sanadin tsiya da sanadin rashin da'a to a cikin sabo take a cikin saba ma Allah domin sabo shine sanadiyar kawo sharri ga mutum kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace shi sabo yana da duhu a fuska da rashin da ɗebewar albarka a cikin arziki da sanya ƙiyayya a cikin zukatan mutane da sanya iyayya a cikin zukatan mutane abubuwa guda hudu ya ambata wato shi aikata sabo yana kawo duhu a cikin fuska da rashin albarka a cikin arziki da kiyayya a cikin zukatan mutane da kuma wane ne na hudun magana ta ibn abbas na sha kawo ta a cikin majalisar a shahid sayi'a tana da ita ce mababbagar sharri da zai zo ma mutum ga waɗansu a arab da ibn abbas ya faɗa ita ce sanadiyar ɗaukewar arziki albarka a cikin arziki da ƙiyayya a cikin zukatan mutane da duhu a fuska ka ga duk kwalliyar mutum amma ka rinka ganin annuri da ake gani na imani babu shi kuma babu kwalliyar da zai yi da zai samu wannan annuri sanadiyar mai sanadiyar sabo saboda haka fa'irukum ma'akun da suka faɗa gaskiya ne shi'uncinku wato sanadiyar saukar sharri a gare ku ma'akum yana tare da ku akan abin da kuka aikata ne bal tun qaumun musrifun bar ku dai mutane ne waɗanda suke maɓarnata sun wuce iyaka ta yaya suka wuce iyaka su waɗannan waɗanda suka zo da su manzanni ne haƙƙinsu a girma haƙƙinsu girmama su su zamanto masu daraja amma suka ce lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim suka ce za su jefe su za su azabtar da su maimakon su girmama su kuma waɗannan sun zo da saƙo wanda yake shine sanadiyar da za su samu sun zo da saƙo wanda yake shine sanadiyar wanda babu wata maslaha babu wata manfa'a gare su wanda shine zai sa sanadiyarsa su karɓi gaskiya amma maimakon wannan sai su ga danganta su ya zuwa ga karya bayan ba su da wata maslaha a cikin yin karya saboda haka ta kowace fuska sun zamanto mutane ne masu wuce gona da iri masu israfi ita sifar israfi sifa ce wadda take a cikin ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam baya santa barna ba wanda yake son barna shi yasa kawai suka yi amfani da kalmar suka yi amfani da kalmar tare da cewa a wajen addini tana da ma'ana amma hatta a wajen dukkan ɗan adam kalma ce wanda yake da asalin ɗabi'ar ɗan adam baya santa duk wanda yake matsarnaci duk wanda yake mai ta'adi don shi ne ma'anar isra mai ta'adi mai ƙetare iyaka to wannan za a same shi mutane ba sa son sa shi sa Allah ya sifanta fir'auna da mutanensa a kan cewa hakika su matsarnaci saboda yadda suke wuce iyaka wajen dukkan mu'amala to na suka yi amfani da wannan kalmar domin wato su nuna musu kan cewar su ne ainihin waɗanda suka cancanci a danganta su ya zuwa ga maɓaɓɓagan sharri to da suka yi wannan maganar muhawarar su ta ƙare sun gama a muhawara tare da su ya bayyana kan cewar kafirai mutanen garin sun yi azama a kan cewa za su jefe su za su azabtar da su wanda azaban ma za ta kai ya zuwa ga su halakar da su to yayin nan ne sai Allah madaukakin sarki kuma ya ambace wani abu da ya zo a cikin kissar wanda wannan abin da Allah ya ambata baya cikin labarin da yake wajen ahlul kitab wannan abin da ya zo daga nan bangaren baya cikin labarin ahlul kitab kaga abu ne wanda yake unsuri babba a cikin kissar amma littattafan ahalin kitab ba su faɗa ba masu rubutun tarihi ba su faɗa ba don haka ta yaya za a yi a ce masdarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wajen ahalin kitabi ne ko daga wajen malaman tarihi domin wani baya cikin littattafan malaman tarihi Allah ta'ala ya ce وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربي ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين الله يكي وجاء من أقصى المدينة رجل في ونمتين يزو daga can ƙuryar gari daga can mafi nisa daga wato wannan birnin ita wannan babban birni can an ce alkarya nan kuma aka ce madina amma madina din ce don gari ne babba ya zo daga can kuryar gari wanda yake nuna wa'azin na waɗannan manzanni ya yaɗu ya kai har waɗanda suke a can gefen gari kuma Allah wato akwai hikima da Allah ya yi nassi cewa daga can ƙarshen gari ya zo saboda 'yan cikin birni su ne waɗanda suke da su ne suke da maslaha a cikin rashin bin manzanni don su suka gina tsarin nasu saboda haka su a nan manya suke a nan manyan gari suke a nan mala'u suke da kuma a nan kuma suke tabbatar da cewa mabiyansu suna bin su saboda haka yayin da suka suke jagorancin kangarewa mabiyansu za su bi su wanda ku suke can nesa a gefen gari su in gaskiyar ta zo musu za su saboda babu tasirin waɗannan to wannan kamar nuna wato abin da ke cikin mutum ya nisanci wajen da ake dandazon fitina gaskiya ta fi kusata ya zuwa gare shi mutum ya zauna a can gefe ba yana cewa ku je ku zauna a GRA ba ne kar ka zauna a cikin lungu <laughs> wato ka je wajen da yake wato babu karfin bata sharrin ya yi sauki su ne kama a gefen gari shi Allah ya nasi a kansa ya zo daga can mafi nisa daga gari ya sa'a yana gaggawa yana gaggawa kala ya ƙomi tabi'ul mursali ya ce ya ku mutane na ku bi manzanni wato kunga aka ce rajul ba su san shi ba don karma a ɗauka haɗin baki suka yi da manzanni daga can ƙuryar gari yake ba shi da wani alaƙa da su kuma Allah bai faɗi cewa wa ja'a min aksal madinati rajul ba dan ma kanka dauka cewa da yana tare da su ko sun saba da shi sai ce wani mutum ne kawai wanda ya tasirantu da da'awar manzanni sai ya zo yana gaggawa saboda kishi akan inkarin munkari ya ji an ce za a kashe manzannin Allah yaji ji an ce za a kashe jakadun Allah sai ya taho ya sa'a yana gaggawa ya ce ya ku mutane na dan ya nuna nasiha gare su wato bai zo da uslubin tsanani ba ko uslubin kaushi sai ce ya ku mutane na ittabi'ul mursali ku bi manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajra ku bi wanda ba ka wanda ba ka roƙon ku ba ka tambayar ku wallada wa hum muhtadun kuma su shiryayyu ne bai so mace musu su shiryayyu bane saboda suna inkarin shiriya sai ya gaya musu abinda su sun sani ko ba za su yi musun su ba cewa ku bi waɗanda ba sa roƙon ku wani abu na lada ya san ba su tambaye su su ba su tukuncin komai ba ba sa neman kuɗi ba sa neman alfarma ba sa neman ɗaukaka ba sa neman shugabanci kawai su wa'azi ne a gabansu kira ne ya zuwa ga gaskiya to waɗanda ku suke haka ba sa tambayar ku lada ba sa tambayar ku shugabanci ba sa tambayar ku wani abu su suka fi su suka cancanci ku bi su dan in kun bi su ba san zuciyarsu kuke bi ba sannan bugu da tsari akan wannan kuma ga su su shiryayyu ne akan shirya suke abin za su shirya da ku ya zuwa ga izzar duniya da izzar lahira ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ce wa maliya la ladi alladhi ne? me ke gare ni me zai hana ni na bauta ma wanda yake shine ya kage halitta ta wa ilaihi turja'un kuma ku kanku gabaki ɗayan ku gare shi za a komar da ku wato shine makagin halitta ta shi ya halicci komai dan me ku ba zan bauta masa ba wanda ya zo ya ce ka bauta ma wanda shi ne ya halice ka ya fi kowa yi maka nema ba wai shi ya haife ka ba ba wai shi ya rene ka ba ba wai shi ya baka ba a'a shi ya kage halittar ka da ba kai ba komai bane ya kawo ka cikin halitta saboda haka me zai hana ka ka ce shi kadai zaka bauta ma sannan gashi kuma gare shi za a mayar da ku kaga wannan wa'azi ne saboda haka ku ji tsoron saduwa da shi ku shiga taitayin a attakhidhu min dunihi aliha ya sake ce musu wani uslubin na wa'azi yace yanzu zan riki waɗansu iyayen giji ba shi ba in yuridini rahmanu bidur idan Allah ar-rahman ya nufe ni da cuta la tugni anni shafa'atuhum shay'a ceton su ba zai wadatar da ni komai ba wala yunqidun ba za su tsirar da ni ba wato idan nan yayi amfani da kalmar ar-rahman kamar yadda ya gabata cewar su a wajen su suna sifanta wanda suke ganin shine babba cikin wato iyayen gijinsu da sifar rahama to sai ya ce wanda ya cancanci rahamar shine wanda ya ƙagi halitta ta idan ya nufe ni da wata cuta waɗannan gumakar cetonsu ba zai amfani da komai ba ko ba za su tserar da ni ba wanda yake wannan hakika ne yake tabbatar musu kuma yake kiran su yi wannan tunanin su duba su gani sannan sai ya ce inni idan lafi balalin mubin idan ne haka ai na zama to a cikin bata mabayyani in nayi haka wanda na koma na nemi ceton waɗanda ceton su ba zai amfane ni da komai ba a wajen Allah ba su kuma da ikon da za su kwato ni daga wajen Allah in nai haka na zama to cikin bata mabayyani kun ga yanda yake janyo tunanin su su yi tunani na hankali wanda abin da addini ya kunsa kenan kai amfani da tunaninka ba cusa maka abu ake ba ake cewa dole sai ka yadda ko ka gane ko baka gane ba bal wannan magana ce ake wanda yake hankalinka zai iya riskanta ya fahimce ta to da ya gaya musu wannan sai ya ce inni amantu bi rabbikum fasma'un to ni dai na yi imani da ubangijinku fasma'un da haka ku saurare ni fasma'un ku mutane na ku saurare ni wato ni na bar hanya ku na yi imani da ubangijinku ko kuma fasma'un ya ku manzanni ku shaida gare ni cewa na yi imani wato domin ya san cewa kashe shi za a yi ya san cewa ba bi tsira ba saboda haka ko ranar alfiyama ku shaida a wajen Allah cewa na yi imani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma shuhada'u shaida ya je ya tsaya akan shuhada'u uhud ya ce ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan ne musu shaida to shi ne ya nemi manzannin Allah fi masa shaida ya san karshen ka ya zo ya riga ya sallama ya san shahada zai yi Allah ya ce da dukhulil janna sai aka ce shiga aljanna kaga ba a faɗa abin da suka yi masa ba sun kashe shi yayi shahada sai kawai aka ce shiga aljanna wannan dalili ne akan cewa shahada yayi domin ko zaman kabari bai ba aka ce shiga aljanna kamar yadda halin shuhada a kiriya shuhada ba ta zama a kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayukansu suna cikin wato a makogwaron tsuntsaye koraye suna yawo a cikin bishiyoyin aljanna haka shahidai suke to shi ma sai kawai aka ce masa qila dukhulil janna ka gani sai aka faɗi aka ce tsila sai aka ce waye mai faɗan Allah ne wannan kuma ƙaunin ƙaunin ƙaddara ne kauli na takwi na takwini hukuncin Allah Allah ya ce masa shiga aljanna ƙala ya ƙauni ya ya'lamun ya ce ya kaico ya na dama ya kaico ina ma dai mutane na za su sani bima gafara li rabbi da gafarar da ubangiji na ya yi waje alani min al-mukrami ya sanya ni cikin mutane masu daraja wanda ake girmamawa ina ma mutane na za su sani shi yasa ake annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato waɗanda suke shahada ba abinda suke buri sai a dawo da su duniya dan su sake yin shahada su sake yin mutuwar shahada kuma kamar yadda ya zo na kisar hubaib wanda aka kashe shi yake cewa yake cewa Allah ka isar da labarunmu ya zuwa ga sahabbanmu bayanmu ya zuwa ga sahabbai a bayanmu shine Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an kashe hubaib yi mutuwar shahada to shi ma wannan shi wannan rajulun min aqsal madina ya zo da da yawa daga cikin maganganun malaman tabi'ai da ma ibn abbas an rito da gare shi cewa shi ake ce ma habibun najjar habib an najjar kafinta mai aikin katako waɗansu kuma sun kira shi al-iskaf mai aikin baduku mai yin takalma waɗansu kuma sun kira shi al kassar mai bugu wato mai rini almuhim da yana da sana'a kuma an danganta shi zuwa da sana'arsa kuma alherin da ke cikinsa shine shi ya yi nisa daga dandalin bata don haka ya ji kiran manzanni kuma wanda yake nuna mana cewa akwai waɗanda suke ba manzanni ba ne masu amsa kiran manzanni ne amma Allah zai ɗaukaka su akwai wanda suke kuma su ba manzanni ba ne 'yan aiken Allah 'yan aiken annabawan Allah ne amma Allah zai ɗaukaka su. kamar waɗannan mutane mabiya annabi isa da annabi isa ya tura su to ba a yi maganar menene ƙarshen waɗannan mutane na alƙaryar ba me ya same su to shi ne da suke gaba za ta bayanin su wannan duk baya cikin abin da ke cikin labaran bible baya cikin acts of the apostles wanda yake nuna masa kan cewa Alƙur'ani daban yake da abin da ke cikin bible Alƙur'ani yana zuwa da abin da yake daga Allah labari wanda yake daga Allah ba abinda waɗansu suka ce ba ake ɗaukowa ake sanya shi da larabci a fassara shi da larabci a kawo shi domin in haka ne ai kowa ma ya iya larabci ya je ya larabci ya je ya zaƙulo, ya zakulo ya zakulo ya haɗa ya kawo kamar alkur'ani ba zai iya ba to wannan yana daga cikin ayar da take nuna mu'jizar alkur'ani akan cewar daga Allah yake rabbul izzati wal jalal to goben Allah ya kai mu insha Allah za mu tashi a gaba ta wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama wa ma kunna munzilin Allah madaukakin sarki ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كجك أما قباتهم أفيدا ومضياء الحق لا زلنا بابا سأل الله يمسر رسوء yayan mahaifinsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka ɗaukaka darajarsa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai waɗanda suke daban-daban waɗanda matansu da 'yan uwansu da kuma ɗan uwanmu ma malam abdulwahab da ba su da lafiya muna roƙonka Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba su lafiya mu ma Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka karbi ibadar mu Allah waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah waɗanda suke waɗanda abinda ake fama da shi na hawa farashi muna roƙonka Allah ka kawo mana sauki Allah ka yalwata arziki a wannan ƙasa tamu Allah ka yalwata ma bayinka Allah ka yalwata mu bayin ka talakawan wannan al'umma Allah muna roƙonka Allah ka yalwata musu Allah ka yalwata mana ya arhamar rahimin Allah ka sanya mu a cikin salihan bayi Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin